الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda lissafin nasara yau goma sha uku ga watan bakwai shekara ta da goma sha uku, idan ba ku manta ba muna cikin suratun shu'ara amma kamin mu fara karatu akwai tambayoyi da muka samu daga yan uwa mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam ga tambaya kamar haka shin malam mutum zai iya yin sallar gawa shi kadai wasalam sallar gawa a musulunci faradu kifaya ne idza qama biha al-ba'du saqatat anil baqin abinda ake cewa faradu kifaya abinda dole ne a yi amma idan an samu wasu sun yi to sun ɗaukewa waɗanda ba su yi ba saboda haka idan jana'iza ta same ka kai kadai ne babu kowa wanda zai taya ka a yi ya halatta kai kadai ka yi wa gawar wanka ka sa mata likafa ne kuma ka yi mata sallar jana'iza ya halatta a cikin addinin musulunci Dama ma za ka zo sallar jana'iza ka samu ka makara an gama yi wa gawar sallah idan gawar tana da muhimmanci a wajenka kamar mahaifinka ko ɗanka ko matarka ko wani abu mai kama da haka ya halatta kamin a ɗauke gawar a jira kai kaɗai kai mata sallah sallar da baka samu daman yi ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa ma bin gawa har makabarta ya mata sallah akwai wata tsohuwa da take da ƙoƙarin sharar masallaci a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan baiwar Allah ta rasu da daddare sahabbai suka mata wankan gawa suka yi jana'iza suka mata sallah washe gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya ina wannan tsohuwa take sai aka ce da shi ya rasulullah wannan tsohuwa Allah ya mata rasuwa annabi ya ce da ta rasu yaya kuka yi suka ce ya rasulullah mun mata sallar jana'iza sannan muka binne ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce me yasa ba ku tado da ni ba suka ce ya rasulallah dare ya yi ka shiga cikin gida domin ka huta mu tado da kai saboda wannan tsohuwa wato kamar suna ganin ba ta kai a tado annabi saboda ita ba sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ai tsohuwa ce mai daraja wacce take share masallaci annabi ya ce ku nuna mun kabarinta aka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabarinta ya tsaya kan kabarin ya mata addu'a malamai suka ce sanadiyar wani addu'a da annabi ya mata sauran kaburburan musulmai da ke makabartar ma gaba da ya gafarta musu saboda haka idan ta kama kai sallar gawa kai kadai ya halatta cikin addinin musulunci mai tambaya ta gaba ya ce ina so a mun karin bayani akan salatul ƙasar wato sallah ta tafiya yaya ake shigarta kuma ya ake fita ba shiga ake yi ko fita ake yi ba daga lokacin da tafiya ta same ka to shi kenan suna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah mai raka a hudu karin raka a biyu a madadin raka a hudu wannan suna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi yake a cikin tafiya Tafiya sai ta kai mil nawa Abin da malamai suka rinjayar idan dai tafiyar ta kai a ce mata balaguro to shi kenan wannan tafiya ya halatta kai kasaro a cikinta idan tafiya ta kai a ce mata me ta kai a ce mata balaguro ma'ana zaka tashi ne daga wani gari zuwa wani gari amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan zai shiga cikin tafiya idan lokacin da zai bar gida a zahar ta riga ta yi to sallar zuhura sun maraki ba sai ya salla a zahar ɗinsa a gida raka a hudu sannan ya shiga cikin tafiya a kan hanya inda la'asar ta same shi sai ya tsaya ya yi salla raka a biyu amma idan lokaci bai yi ba zawali bai yi ba ya zama zai yi tafiya to zai jinkirta a zahar ya hada ta da la'asar ya yi su raka a biyu jam'an wa kasaran a lokacin sallar la'asar amma yayin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai dawo daga tafiya ko zai tashi daga zango idan lokacin zawali ya riga ya yi to sallar zuhura wal asra jam'an wa kasran sun maraki ba sai ya salla azhar da sallar la'asar raka'a biyu a lokaci daya yayi abin da ake cewa jam'u taqdim sannan sai ya fara tafiya idan kuma lokacin da zai taso ya baro zango lokacin sallar azahar bai yi ba zawali bai yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jinkirta azhar ya hada ta da la'asar ya yi ta a lokacin sallar la'asar sai ya abin da ake wa jam'u wato akhir so wannan ne abin da yadda ake yin sallar ƙasaru ba shiga ake yi ko fita ba da ka zama ke na an gama tafiya ta taba hada ni tare da wani lokacin sallaye da muka yi sallah sai muka yi ƙasaru. sai ce aka rama kalla ai ba mu sani ba ashe ka riga ka dauko mana ƙasaru tun daga gida ce to ai ta ƙasaru ba dauko ta ake yi ba ko ka ɗauko ko baka ɗauko ba in ka shiga cikin tafiya daga nan kawai ka zama mai ƙasaru, wani sai ka gaya raka hudu ka ce me yasa sai ce wai shi bai riga ya ɗauko ba sai ka ce wani damin dawa an gane wannan sai mai tambaya ta gaba yake cewa ana gafarta malam ina tambaya na. yake cewa mala ina so a yi min bayani dangane da sujada idan mutum zai tafi sujada da hannu zai fara tafiya ko da kafa wannan matsala ce da muktalafin fiha malamai sun yi sabani a kanta in za ka je sujada za ka fara kai hannu ne ko za ka fara kai gwiwa abin da ya kawo sabani tsakanin malamai kuma shi ne kasa gane ina gwiwar raƙumi take balle ka saba wa raƙumi ka yi ba yadda raƙumi yake kaiwa ba manta ba wata rana a nan madina a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda shehu malami jazairi wanda ya rubuta minhajin muslim yana gabatar da ta'alim a masallacin annabi an kawo masa irin wannan tambaya ya ce sun taba daukar raƙumi suka tafi da shi daji suka yi ni suna durkusar da raƙumin suna daga shi amma dai ba su iya yin ittifaki akan gwiwar raƙumi a gaba take ko a baya take ba ina fata fahimci wannan wannan ne abin da ya kawo sabani kai. ina fata an fahimci wannan shi ya sa idan ka karanta manganu Allama Ibn al-Qayyim sai kaga sun zama daban in ka karanta manganu wasu daga cikin malaman hadisi sai kaga sun zama daban wannan ne abin da ya kawo sabani amma ala ayi halin idan ka zo za ka je sujada tafi da hannu gwiwa ta biyo daga baya idan za ka ɗago daga sujada fara ɗago gwiwa sannan sai hannu ya ɗago Allah ta'ala ya sa mu dace ɗanwa na ƙarshe ke cewa a yi wa abin nan jama'ar adamawa musamman 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da sauran 'yan siyasa ƙarfafa musu gwiwa wajen ƙarfafawa matasa wajen sana'o'i da kuma samun aikin yi musamman shiga ayyukan fos wannan abu ne mai kyau za mu ce gaba da magana a kansa cikin karatun allah maɗaukin sarki ya amince ban sani ba alaran mako za ka tuna mana ayar da muka kwana وإنه لفي زبر Allah Madaukin Sarki سركي يتي وإنه kuma lalle shi malamai suka ce Alƙur'ani mai girma ake nufi domin ayar baya ta ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin sai aka ce wa innahu kenan hudin da ana magana zuwa gawa alqur'ani mai girma Allah ya ce lafi zuburin awwalin yana cikin littattafan farko a littattafai da suka gabata a ciki an yi magana da ishara zuwa ga cewa za a saukar da wani littafi shine alqur'ani mai girma wasu malamai suka ce ishara da aka yi zuwa ga saukar da alqur'ani mai girma shine ishara da aka yi ta zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a cikin attaura da zabura akwai siffofin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ciki da bayanin cewa zai bayyana kuma shi ne annabi na ƙarshe kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul araf alladhina yattabi'una rasulan nabiyyar ummiya يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم نعم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون الله مدعوكين سركية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي waɗannan da suke bin wannan manzo wato ɗan aika shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiya kuma wanda yake samun wato aika daga wajen ubangiji wato ina aka ce wato annabi shine wanda yake samun labari daga sama wanda Allah yake turo mala'ika ya kawo masa magana al'ummiya kuma wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba malamai suka ce wannan ɗaukaka ne ga annabi a ce bai iya rubutu ba bai iya karatu ba domin mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ya zo da littafin da har duniya ta kare ba a taɓa samun littafin da ya ƙunshi ilimi kamansa ba wannan ya nuna mutumin nan daga wajen Allah yake samun sako da ya yi jami'a ya yi digiri ko ya yi masas ko ya fi phd sai ya zo da alkur'ani mai girma sai a ce ba mamaki zai iya rubutawa to amma ko nazari bai yi ba ko makarantar yaƙi da jahilci bai taɓa yi ba amma gashi ya zo da ƙur'ani farfesoshi sun sha sun ƙoshi sun gagara shanyewa wannan ya isa ya nuna cewa ɗan aika ne allah maɗaukin sarki shi ya saukar da alƙur'ani mai girma allah ya ce ji dunahu maktuban inda hunfi taurati wanda suka same shi a rubuta a wajensu cikin attaura wal injil da kuma linjila ya amurhum bil ma'ruf yana umurtasu da abin da shari'a ta amince da shi ta san shi wa yanahum anil munkar yana hana su daga abin ki wanda shari'a bata amince da shi ba wa yuhillu lahum at-tayyibat sannan yana halata musu dadadan abubuwa wa yuharrimu alaihim al khabais sannan yana haramta musu abubuwan da suke khaba'is malamai suka ce a tayyib shine abinda a baki akwai dadi sannan baya cutarwa a jiki kamar mangoro kamar lemu, kamar tuwon masara kamar miyar kuka kamar taushe dan wake dan gauda dan dan dan waɗannan su suna cikin a tsayyibat ina fata an fahimci wannan da aka ce wa hilu da kuma al alkhabis shine duk abinda a baki ba dadi sannan yana cutarwa a jiki duk abinda a baki ba dadi yana cutar da jikin ɗan adam wannan ana ce masa me ana ce masa alkhabis da wannan ne malamai suka ce ta ba sigari ita ma ta zama haramun saboda me ba ta da daɗi a baki sannan tana cutarwa a jiki Allah ka gafarta mana mahalli shahid a ciki da aka ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiy ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofinsa da labarin bayyana sa a rubuce a cikin attaura da kuma me da kuma linjila kenan ya zama wa innahu lafi awali na lalle shi yana cikin me yana cikin littafai na farko Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce me a gaba larama awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama bani isra'il Allah madaukin sarki ce a walam yakul lahum ayatan yanzu bai isa zama aya a gare su ba su quraishawa mutanen makka ai duk lokacin da suka samu wata matsala ko suke so su yi wata tambaya dalage suke tayarwa su je su garin madina su samu yahudawa waɗanda ke da ilimin attaura tunda tunda su larabawa ba su da wani littafi a lokacin ba su da wani ilimi su suke zuwa su yi wa fatawa su ce ya hakikanin abin nan yake abinda kuma suka gaya musu sai su amince da shi da zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kafirai na makka sun tara delegate suka tura su zuwa madina su je su tambaya musu me gaskiya wannan lamari suka je suka samu manya-manyan malaman yahudawa suka tambaye su manya-manyan malaman yahudawa suka ce gaskiya ne wannan mutum da ya ce muku annabi ne babu shakka haka ne wannan lokacin shine lokacin da dama zai bayyana sannan siffofinsa gaba ɗaya mun gan su a rubuce a cikin attaura tun da dai kun zo neman gaskiya to wannan ita ce gaskiyar magana wannan bai sa yahudawan sun yi imani ba kuma bai sa su kafiran makka sun yi imani ba sai Allah ya ce to awalam ya lahum ayatan yanzu bai sai zama aya a gare su ba an ya alamahu ulama'u bani isra'il malaman bani isra'ila masu ilimin at-taura sun san da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da wannan alqur'ani mai girma akwai siffofinsa a rubuce a cikin littafin su kuma wajensu kuke zuwa fatawa kuma sun tabbatar ai in dai kuna da niyyar imani wannan ya isa zama aya a gare ku sai Allah ya ce mai a gaba larama ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه, فقرأه عليهم kanu bihi به Allah الله sarki دوكين سركيتي ولو نزلناه da a ce mun saukar da wannan alkur'ani ala ba'd al-a'jamin a bisa wani tukururu wanda ba balarabe ba wato aka ce a jami shine mutumin da baya magana da harshen larabci Allah ya ce wannan Kur'anin da ba balarabe aka saukarwa ba da wani ajami wani tukururu aka saukarwa ko aka saukarwa bahaushe ko ba fulatani ko ba barbare wani yare ko wani baturan china ko baturan ingila ko wani ba magujan abin nan aka samu wani yare sai aka saukar da alƙur'ani mai girma da wannan yaran faqara'ahu alaihim wannan mutum wanda ba balarabe ba ya zo ya karanta wa su quraishawa larabawan makka wannan alqur'ani kuma a rubuta Ƙur'anin ba da yaran su ba Allah ya ce ma kanu bihi mu'minin da ba za su imani da qur'anin ba za su ce mu ba mu ma gane me ake faɗa ba balle mu imani da shi to ya ake kuma Allah ya zaɓe su ya zaɓe yaran ya girmama yarensu ya saukar da Alƙur'ani mai girma da yaran su sannan suka kafircewa alqur'ani wannan akwai rashin hankali a ciki shi yasa Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu Allahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabiyyun قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد مجيد الله يتي دا da نمون سنيا شد ونيارين باير الله ربشي با دا سولا رباوا قريشاوان na makka da ba za su imani da ba za su ce dan me yasa ba a saukar da qur'anin da yaren larabci ba yadda za a yi musu bayani daki-daki su fahimta to da yaren su kuma aka saukar da qur'anin amma su ƙin imani da qur'anin shi yasa Allah madaukin sarki yace wato da ba balarabe aka wa ƙur'anin ba to da ba za su yi imani da shi ba sai Allah ya ce mai a gaba da rama zalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta rawul al'azab al'alim Allah ya ce kazalika kamar haka ne nahu muka shigar da ƙaryata ƙur'ani mai girma fi qulubil mujrimin a cikin zukatan mutane masu laifi la yu'minuna bihi duk yadda za a karanta musu qur'ani duk yadda za a yi musu wa'azi da qur'ani ba za su yi imani da qur'anin ba Allah yake hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba mai radadi wato kafiran makka duk dalilin da ya kamata ya sa su gane alqur'anin nan daga wajen Allah yake wannan dalilin ya same su saboda da yaran su aka saukar da qur'anin ya zo da wata fasaha da ba su taba ganin irinta ba ba zaman ta ba wani balarabe ya ji ana karanta qur'ani annabi yana karanta qur'ani yana karanta wata aya a cikin suratul hudu inda Allah ya ce wakila ya arabu la'i ma'aki wakila ya arabu la'i ma'aki wa ya sama'u aquli'i wa ghibal ma' na'am وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين wannan ayar balarabin je ana karantawa Allah yace waqila ya ardu blaima aki wa ya sama'u aqali wa ghibal ma'u wa qudiya amru wattawat ala al-judi ana cewa ala judi sai ya fadi wa Allah sujada ko balarabin aka ce ah, ya ka fadi kai sujada ka musulunta ne yace la aka ce me yasa kai sujada yace walakin ni sajadtu li fasahatihi yace nayi sujada ne saboda tunda nazo duniya ban taba jin magana mai fasaha irin wannan ba kenan larabawa da aka saukar da qur'ani a gare su sun san wannan magana ba ta dan adam bace magana ce daga wajen wa magana ce daga wajen Allah madaukin sarki amma su kangare Allah yace haka nan muke sa irin wannan kangarewar a cikin zukatan masu laifi shi yasa idan kaga an karanta maka qur'ani ya ratsa zuciyarka ka imani da shi ka gode wa Allah rahama ce daga wajen Allah akwai wanda duk ayar da za a ja masa ba zai imani da shi ba haka ne ko ba haka bane yau akwai wanda za ka yi ma da ka jawo aya zai ce a dakata ni ba cewa ne ka ja mun aya ba kuma ba zai daina abin da ya sa gaban ba to kaga wannan wace hanya za ka iya bi ka iya gyara shi ko ka iya shirye da shi baka da hanyar da za ka iya bi ka iya gyara shi Allah ya baka zuciya ma mai iya karɓan ƙur'ani in an karanta to wannan wata rahama ce daga wajen Allah madaukin sarki akwai dan bid'a da yake cewa ni inda yayin zala suke ban haushi da kun fara magana sai su jawo aya ko hadisi wai shi jawo aya ko hadisin da ake ma haushi ake bashi a bari a yi ta surutu a yi ta kundinka da molan shi yana gani yadda za a wuro da matsala kenan Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama لا يؤمنون bihi hatta يروا العذاب الأليم alim. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Allah matsakin sarki ce fayatihum har wannan azabar ta zai ke musu bagatatan a fagauce ba tare da sun shirya ba Allah ya ce wahum la yash'urun ko a jikin su ko filin ba sai a jikin su cewa azabar tana zuwa lokacin da Allah madaukin sarki zai kawo azabar ya halakar da su Allah ka tsiratar da mu lokacin da zaka halakar da al'umma sai Allah yake mai a gaba da rama yaqulu hal nahnu munzarun lokacin da azaba ta zo fa yaqulu a lokacin ne sai kaji suna cewa hal nahnu munzarun shin mu waɗanda za a jinkirtawa ne ba za a dan jinkirta mana ba zuwa wani lokaci duk lokacin da dan adam azaba ta zo masa ko mutuwa ta zo ɗauka shi sai yayi tunanin ina ma a ce a jinkirta masa dan wani aikin alkhairi amma lokacin ya riga ya makara ba za a jinkirta masa ba shi yasa da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wace sadaka ta filada sai yace anta saddaqa wa anta sahihun shahihun kai sadaka daidai lokacin da lafiya ka kalau wato kana son kudin baka san ba da su to idan kai sadaka daidai wannan lokacin kafi samun lada a wajen Allah ba sai ciwo ya buge ka ba ka hangi mala'ika mutuwa yayi on your mark ready tsora ya sunkuce ka a tafi sannan jikinka ya fara rawa ka ce za ka yi ladarta ba ta kai ladar sadakar da kai a lokacin da lafiyar ka kalau ba shi yasa Allah ya ce fa a hum bagtatan wa hum la yash'urun fa yaqulu hal nahnu munzarun sai Allah ya ce mai a gaba da ramma fa bi azabina yasta'jilun Allah madaukin sarki ya ce fa bi azabina yanzu da azabar mu ne yasta'jiluna suke gaugawa suna cewa yaushe azabar za ta zo suna cikawa Allah baki Allah ya ce azaban mu suke yi haka sai Allah ya musu wata magana da take da ban tsoro sai Allah ya ce me afara'aita in matta'nahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم Sarki yace "A الله yanzu دوكي سركي gani ba? ينزبك in muka je da su daɗi, sinina na wasu shekaru muka ba su lafiya muka ba su dukiya muka ba su a duniya ba su da kowace irin matsala suka sheƙe aya suka yi abin da suka ga damar yi na jin daɗi muka ba su tsawon kwana ba mu kashe su da wuri ba suka baje koli kowa yi shegantakar da yake so yi a bayan ƙasa a fara'aitun in matta'anahum sinin thumma ja'ahum ma kanu duna bayan an gama jin daɗin duniya an sheƙe aya an yi tsiya babu da ba a yi ba daga nan kuma abin da muka yi musu alƙawari na azaba Allah maɗaukin sarki ya ce sai ya zo musu Allah ya ce ma a gana an humma kanu yumatta'un wato wannan abin da aka je da su daɗi, to yayin da bala'in da Allah zai turo musu ya zo, jin daɗin da suka yi tsawon lokaci ba zai iya wadatar da su ba wannan ayoyi maluma magabata suna yi wa kansu wa'azi da su hassan al-basri ba zan manta ba yana ɗawafi sai ya hadu da khalifa musulmai a daidai wannan lokacin khalifa a matsayinsa na shugaba na ƙasa dama yana so ga hassan al-basri to ga hassan al-basri allah ya haɗa shi da shi a wajen ɗawafi sai ya dakata ya ce yana so kamun wa'azi ya daga kai kalli khalifa ya ce wa'azi kake so maka ya ce eh, sai karanta masa wa'annan ayoyin guda uku ya ce to allah yana cewa ƙur'ani mai girma afara'aytum in mata'nahum sinin afara'aita in mata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma agana anhum ma kanu yana ja masa wayannan ayoyi guda uku sai ci gaba da dawafi bai sake kallon kalifa ba kalifan a wurin ya tsaya ya rinka yin kuka yace Hassan al-Basri kamun wa'azi wa'azin da ya ishe ni har zuwa ƙarshen rayuwata wayannan ayoyin guda uku ya karanta mashi afara'aita in mata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu adun ma agana anhum ma kanu khalifa umar ibn abdul aziz al-khalifatul kamil bayan kulafa'ur rashidun a tarihin duniya ba taba samun khalifa da ya adalci kamar khalifa umar ibn abdul aziz ba khalifa umar ibn abdul aziz saboda tsabar adalcinsa kamar da imamu suyudi ya kawo a cikin littafinsa tarikul kulafa an kai matsayin da kura da akuya za su yi kiwo a wuri daya kura ba za ta iya taba akuyar ba saboda tsabar adalcin khalifa wani balarabin kawai yana kiwo sai kura ta kama tinkiye shi kun san me ya faru da kura ta kama tinkiye shi sai aka ga yana kuka da aka ya fashe da kuka sai aka ce yanzu duk tumakin da kake da su amma kayi kuka saboda kawai kura ta kama maka tinkiya guda daya yace wallahi ba ina kuka saboda tinkiyar ba ne aka ce to saboda me kake kuka ya ce ina jin tsoron watakila Allah yi wa khalifa rasuwa domin a gwamnati sa mu taba ganin irin wannan ya faru ba ba maganan wai dan fashi da makami ake yi ba ko dan kwanta kwanta ko dan tashi tashi ba wannan ake magana ba saboda tsabar zaman lafiya kura ma ba ta iya taba kuya kuma a wannan rana ana dawowa headquarter labarin da aka fara samu shine Allah yi wa Khalifa Umar ibn Abdul Aziz rasuwa saboda tsabar adalci da Allah madaukin sarki ya ba Khalifa Umar ibn Abdul Aziz shi yasa ake ce masa al-Khalifatul Kamil amma Khalifa Umar ibn Abdul Aziz duk da wannan adalcin nashi da safe in ya tashi bayan yayi sallah yakan karanta wayannan ayoyin guda uku sai ya kama gemun sa ya rike ne yake karanta wayannan ayoyin a fara'aita in mattanahum hum thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma agana anhum ma kanu un idan ya karanta wayannan ayoyi zai fashe da kuka ya rinka kuka kenan har abincinsa na karyawa ya sanyi bai daina kuka ba saboda wayannan ayoyi guda uku saboda gano sirri da ke cikin wayannan ayoyi guda uku abinda ayoyin suke nunawa karka yadda don Allah ya baka jin daɗi a rayuwar duniya wannan jin daɗi ya ruɗe ka ka lalace da kana mutumin kirki saboda kawai ka samu kuɗi ka zama mazinaci da kana mutumin kirki saboda kawai ka samu kuɗi ka zama ɗan luwaɗi da kana mutumin kirki da kai ake sallar jam'i saboda kawai ka samu kuɗi yanzu kana shiga katuwar mota kana da katon falo ga manya-manyan kujeru ga air condition split sanyi na fesowa a yi ta sallah a masallaci ana sallama kai baka da lokacin zuwa masallaci kana zaune kana kallon wato tashoshi na duniya a cikin talabijin saboda kana ganin kawai kuɗi ya samu zaka ci abin da kake so ka auri matar da ka ga dama ka sake ta san sanda ga dama ka sake auro zaka ji wani mace in ta bata masa ya ce shi fa mace bata da bambanci da turmin atamfa a wajensa yadda zai iya canja turmin atamfa san da ya ga dama haka zai iya canja mata saboda ganin kawai Allah maɗaukin sarki ya bashi wadata to abin da ake so ka gane wannan wadata da Allah madaukin sarki ya baka yayin da Allah zai turo maka bala'i saboda ka saba wa Allah madaukakin sarki wannan wadata ba ta iya na maka komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin alkiyama za a zo da mutumin da ya fi kowa a duniya jin daɗi. wannan rayuwa da aka yi ta duniya ba a samu wanda ya ji daɗi kamar shi ba Allah ya bashi kuɗi ya bashi mulki ya bashi kyawawan mata ya ba shi lafiya ya ba shi tsawon rayuwa ya ji daɗi ya sheƙi yasa ya yi abin da ya ga dama a duniya Allah kuma ya ƙi kashe shi da wuri ya ba shi tsawon rayuwa yadda zai more yadda yake so ya more bayan ya gama morewa yanzu ya mutu sai Allah ya ce a ɗauke shi a tsoma shi cikin wuta a tsame in an tsumbula shi ba barin shi za a ciki ba yadda za ka tsoma hannunka a cikin tafasashen ruwa ka zare da gaugawa haka za a tsumbula shi a wannan ruwan wato a wutar jahannama sai a zaro shi idan aka zaro shi sai a ce hal mararta bi ni'matin qatu a rayuwarka ka taba haduwa da ni'ima sai ce la ya rab sai ce aya ubangiji ni a cikin jahannama aka halice ni ma ban taba sanin abin da ake cewa dadi ba tsoma shi da aka yi cikin wuta na sakon ya manta da duk jin dadin da ya taba yi a duniya me kake tsammani kai da baka samu irin wannan jin dadin ba aka wayi gari aka ce yau kai ne ga wutar jahannama an bude an dauko ka za a jefa a ciki kai kawai abin da kake takama a nan duniya tun da kana da kuɗi ba wanda ya sai faɗa maka gaskiya ba malamin da ya sai maka wa'azi kafi fi ƙarfin zuwa sallar juma'a juma'a ma sai dai kai mata hawan feda raka ɗaya ta ishe ka kuɗu ba kama san me liman ya faɗa ba balle wa zai yi wa'azi kamin wannan ana gamawa ana sanarwa za a yi wa'azi wuri kaza kai baka da lokaci har ka faɗa cikin mota ka ɗaga gilas ka sake AC kai rayuwar duniya kada kake bugawa to a ci gaba da tafiya a ci gaba da tafiya ba dawwama za a yi ba akwai ran da fassara wannan ayar za ta zo a gare ka daga ran da mala'ikan mutuwa ya sauko aka ce za a zana rayuwarka a mai da kai wajen Allah daga wannan rana ka manta da jin daɗin da ka taɓa yi a duniya Allah ka gafarta mana ya Allah kada ka bari wannan duniya ta ruɗe mu ya Allah kar ka bar wannan duniya ta ruɗe mu ya Allah ka ba mu ikon danna zuciyarka duk ɗaukaka da girma da ni'ima da zaka ba mu a duniya ya Allah kar ka sa mu amfani da wannan ni'ima mu bijire maka ya Allah kar ka bar mu mu amfani da ni'imar ka mu saba maka har mu koma zuwa gare ka muna masu tuba waɗanda zaka karɓa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun Allah sarkin adalci Allah ya ce wa ma ahlakna min qaryatin babu wata alƙarya da muka taba halkarwa inji Allah illa laha mundirun face wannan alƙaryar mun tura mata masu gargadi mun tura mata masu wa'azi sun je sun isan mata da saƙo Allah bai turo al'umma bala'i sai Allah ya tada waɗanda za su yi wa'azi su gaya wa al'ummar gaskiya idan al'ummar ta bijire ta kangare to a lokacin ne kuma Allah zai turo musu bala'i duk wayanda kuka ji an halakar ba halakar da su ba sai da aka turo musu annaba suka yi wa'azi aka ƙi aiki da wa'azi. hatta Najeriya wannan bala'in da muka shiga ciki Allah bai jefa mu cikin wannan bala'in ba sai da Allah ya tada maluman sunna suka yi mana wa'azi suka gaya mana gaskiya aka samu wasu daga cikinmu suka bijire suka yi kunnen ƙashi saboda duniyarsu da maslahar duniyarsu da jin daɗin duniyarsu da jin daɗin matansu da 'ya'yansu suka bijire wa dokar Allah aka saba wa umarnin Allah daga nan ne aka kifa musulman Najeriya a cikin bala'in da suke ciki haka ne ko ba haka bane akwai waɗanda suka faɗa ko babu an faɗa sai da muka zagaye ƙasar nan gaba ɗaya jiha bayan jiha ba inda ba mu je ba hannan Adamawa ga shugaba Abdullahi Balalau hannan adamawa mun shigo ba inda ba mu je mun isar da sakon Allah ba mun ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka samu su takadaru suka ce ai mu mun waye ba ai mu maluman addini wa ya samu cikin rigimar duniya ai ba mu san kanta ba wannan harka su ne su suka san yadda ake yi ai shi wannan bai da matsala ai bai ma da wayo sosai ai ba ba matsala ai ba matsala ba to yanzu an shiga matsala ko ba shiga matsala ba wannan shine wa ma ahlakna min karyatin illa maza illa laha zirun kowa zai ji a jikinsa kuma abin da muke tinkara a gaba kenan za mu kara fada in kun ga dama ku aiki in kun ga dama ku ki aiki bala'i yanzu aka fara idan ba a kawo gyara ba Allah ka ba mu ikon gyarawa mai Allah madaukin sarki ya ce a gaba na rama ikra wa ma kunna zalimin Allah ya ce makasudin turo annabawa da masu gargadi din nan shine zikira domin a tunatar da jama'a in za ka tafi jahannama ma ka tafi jahannama ka san jahannama ka kama hanya liyuhlika man halaka an bayyinatin lika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda zai halaka ya halaka inna allaha la sami'un alim Allah yace dan wanda zai halaka ya halaka kiri da muzu shi da kansa ya san shi ya halaka shi da kansa ya san shi ya halaka shi ya kama titin halaka da kai ba wai bai sani ba an gaya mashi an bayyana ce wa ya haya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu ya bi hanyar gaskiya ya bi ya san cewa wannan ita ce hanyar gaskiya tarwal Allah ya ce wannan shine makasudin da yasa muke turo annabawa shi yasa ba mu halakar da alƙarya sai mun turo masu wa'azi sun zo sun yi wa'azi sun gaya wa jama'a gaskiya Allah ya ce zikira Allah ya ce wa makon na zalimi mu ba mu kasance a zalumai ba balle haka nan ba mu faɗakar ba ba mu muku hannunka mai sanda ba mu ce za mu halakar da ku Allah ya ce mun yi haka mun zalunce ku ba za mu yi haka ba sai mun sa an gaya muku an faɗa muku dalla dalla ƙarara idan kuka yi kunnan ƙashi kuka ƙi to ga fili ga mai doki in ji Allah Allah sarkin adalci Allah ka ba mu ikon bin gaskiya tun tana budurwa kun san ita gaskiya matsalar ta ba cika auren ta ba in tana budurwa in tana budurwa ba ta da farin jini ta fi yin farin jini bayan ta zama bazawara a lokacin da ita gaskiya take da farin jini duk mace in za a auro an fi son auro budurwa ko to ban da gaskiya ita gaskiya ba a san auren budurwa ita wace ake son aure bazawara to Allah ya sa bayan bazawaran ma ba sai ta tsufa ba ta da amfani a lokacin ne za a aure ta ba me Allah madaukin sarki ce a gaba da rama wa ma tanazzalat bihi shayatin Kafuran maka suna cewa wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Kafuran maka suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam boka ne kenan qur'ani menene bokanci ne na'am boka da suwa yake huda da aljanu yake hudda da shaidanu yake hudda ko ba da shi su shaidanu yake hudda ba na'am to ya za ku ce alkur'ani mai girma annabi boka ne bokanci ne wa ma tanazzalat bihi shayatin ai aljanu ba su suka sauko da alkur'ani mai girma ba ai su aljanu ai ba su da ilimi irin ilimin da ke cikin qur'ani mai girma su ma da suka ji karatun qur'ani mai girma cewa suka yi sun ji wani abun karantawa mai ban mamaki da su karan kansu ba su taba jin irin wannan abun karantawa ba Allah ya ce qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi ولن نشرك بربنا أحدا كان سؤال جنو لوكacin da suka ji ana karanta Qur'ani mai girma me suka ce inna sami'na Qur'anan ajaba mun ji wani abun karanta mai ban mamaki ya hadi ila wanda yake shiryarwa zuwa ga shiriya fa'aman amanna bihi suka ce mun imani da shi to ya za a ce aljanu ne suka saukar da shi ina suke da wannan basirar ina suke da wannan hikimar sannan ai aljanu duk wanda suke huda da shi rudewa yake duk wanda yake huda da aljani za ka gan shi mahaukaci mahaukaci ko to ya za a yi shi wannan da ya zo da qur'ani duk duniya ba taɓa samun na tsatsai kamar shi ba sannan kuma ku ce aljanu ne suka kawo mashi Allah ya ce wa mata nazalar bihi shayatin ba aljanu ne suka sauko da alqur'ani ba wane ne ya sauko da qur'ani ar-ruhul amin ar-ruhul qudus shine mala'ika jibril قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين kenan wane ne wanda ya sauko da alkurani mai girma mala'ika jibril ne Allah ya ce kulka ce musu man kana aduwar li jibrila duk wanda ya zama abokin gaban mala'ika jibril domin yahudawa suna cewa su ba za su imani da qur'ani ba saboda jibrilu ne ya kawo da mika'ilu ne ya kawo da babu matsala amma shi jibrilu in za a halakar da mutane shi ake turawa yawanci bala'i yake daukowa ya kawo to ba za su imani da qur'ani ba Allah ya ce to ka gaya musu duk wanda ke gaba da mala'ika jibril to sai dai ya mutu da bakin ciki fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah jibrilun nan shi ya sauko da qur'ani mai girma akan zuciyarka da izinin Allah madaukakin sarki kenan ba shedanu ne suka saukar da shi ba Allah ya ce wa ma bagi lahu bai ma dace a gare su a ce su suka saukar da qur'ani ba da za su ce ma su sauko da qur'anin Allah ya ce wa ma yastadi'un ba za su iya ba abin yafi karfin su dan qur'ani da mutanen da aljanun duk barazana ya musu ya ce kulla iniji ta ma'atil insu wal jinnu ala ayyatu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tun la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira Allah yake kulka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu la inji jama'atul insu wal jinni da mutane da aljanu gaba ɗaya za su taru ala an yi atubi misli hazal qur'an bisa su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani mai girma Allah ya ce la ya atuna bi mislihi bas iya zo da kwatankwacin alqur'ani mai girma Allah ya ce walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su sun taimaka wa sashi Allah ya ce ba su iyawa to ai kaga wa ma yastati'un shine wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un sai Allah ya ce mai ya gaba da إنهم عن السمع لمعزولون الله يتي إنهم للي الجنو عن السمع dangane da kokarin da suke yi su sauraro magana daga wajen mala'iku har su kawo bokaye su faɗa wa bokaye bokaye iya bada labarin abin da za a yi nan gaba Allah ya ce la azulun su abin kawarwa ne yanzu akan sa wata yula ta wuta ta ainihin zo ta babbaka su ta share su ba su da ikon sauraro manganun mala'iku kamin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah maɗaukin sarki ya zartar da wani lamari da zai faru a duniya mala'ikun da ke tallabi da alarcin ubangiji za su yi tasbihi idan sun yi tasbihi mala'ikun sama ta bakwai za su ji tasbihin nasu su ma sai su yi mala'ikun sama ta shida sai su ji tasbihin mala'ikun sama ta bakwai sai su yi mala'ikun sama ta biyar sai su ji tasbihin mala'ikun sama ta shida sai su yi haka haka har zuwa mala'ikun sama ta ɗaya. idan mala'ikun sama ta ɗaya suka ji tasbihin mala'ikun sama ta biyu bayan sun yi tasbihin sai su ce ma za kala rabbukum mai ku ya faɗa su ma mala'ikun sama ta biyu su tambayi na sama ta uku har zuwa sanda za a tambayi mala'ikun sama ta bakwai su tambayi hamalatul arsh sai su ce ubangiji ya zartar abu kaza zai faru a bayan ƙasa to su wayannan sai na sama ta bakwai su ji in suka faɗa na sama ta shida sai su ji da haka har zai zo sama'ud duniya mala'ikun da ke sama ta ɗaya idan suka faɗa to shi kuma aljanin boka sun ɗaɗɗora sun tattaka juna har zuwa sama ta ɗaya sun kasa kunne sun natsu domin su faroshi maganar mala'ika idan suka tsinci irin wannan magana ta mala'ika to sai su sauko sai ta rinka yawo a tsakanin aljanu ta haka ne sai aljanin boka sai ya samu wannan labari sai ya zo ya gaya wa boka in ya gaya wa boka shi kuma boka ya samu gaskiya guda ɗaya sai ya ƙirƙiri ƙarya guda 99 sai ya haɗa sai ya ci gaba da halakar da al'umma to daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dama da aljanu suke da ita aka tare sun dade a tarihin duniya suna satar wannan magana in ba ku manta ba bokayen fir'auna sun gaya masa cewa za a haifi wani abun haihuwa a cikin bani isra'ila shi zai zama sanadiyar rugujewa mulkin fir'auna ina bokayen fir'auna suka samu wannan magana sun samu wannan magana ne ta hanyar aljanun da suke huda da su su kuma aljanun da suke huda da su sun samo wannan magana ne ta hanyar sato maganar mala'iku domin boka yana iya kulla alaka da aljani a samu communication a tsakaninsu akwai littattafai bokanci profession ne akwai littattafai da aka rubuta a kan wannan wanda za a koya maka ya ake bokanci a baka wuridi a ce wannan in ka karanta shi sau kaza a lokaci kaza a yanayi kaza aljani kaza zai bayyana kuma aljanin zai bayyana ba lalle ya bayyana ka shi da ido ba ko watakila ka ji wani karan ƙarorawa ko wani karan kaho ko wani hawan shinkare ko wani kukan jaki ko kukan kuliya ko wani abu mai kama da haka sai ka gane aljanin yanzu ya bayyana yana tare da kai ko ka ji wato waizar ta canja wani zafi ko wani sanyi ko kuma ka ainihin wato ji wata iska ko wani abu mai kama da haka ta hanyar da aljanin zai bayyana zuwa gare ka in ya bayyana kuma ya baka sharuɗansa idan ka bi sharuɗan ku huɗa tare da shi wani aljanin ya ce in kana so ya hudda da kai ka daina wankan janaba iya ƙarshen rayuwarka in ka amince shi kenan ka zama ƙwarya-ƙwaryan arni babu matsala wani aljanin ya ce sallah asuba za ka daina wani aljanin ya ce kullum ka yi wa ƙur'ani fitsari ya ce ka rinka rubuta ƙur'ani da jinin haila wani aljanin ya ce kullum ka zagi annabi muhammadu da safe wani aljanin ya ce kullum kamin kai bacci ka zagi allah sai dai aljanin ya mai da kai kafiri original kamin ya yadda ya ci gaba da huda da kai to su wayannan aljanu da ke sato magana har irin wayannan aljanu na bokaye su samu to yanzu an dauki matakan tsaro shine ma'anan innahum an sam'i la sai Allah ya ce ne a gaba da rama فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين سي الله يتي فلا تدع مع الله إلها آخر kada ka kira wani abun bauta tare da Allah fatakuna minal mu'azzabin sai ka zama cikin wayanda za a azabtar an tauna tsakuwa domin a baiwa ya tsoro zai yi annabi ya shirka zai yi annabi ya bauta wani Allah ba zai yi wa annabi ya shirka ba annabi shine shugaban masu tauhidi annabi shi ya kawo tauhidi duniya annabi shi ya koya wa duniya ta Allah magana annabi ya shirka bata taso ba annabi ba zai yi shirka ba amma to ga Allah yana ce masa fala tad'u da'u ma'allahi ilahan akhar ka yadda ka kira wani abin bauta tare da Allah ka bauta wani Allah Allah ya ce in kai haka fatakuna minal mu'azzabin zaka zama cikin waɗanda za a azabtar malamai suka ce mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ake wa barazana mu ake fadawa mu shiga taitayin mu in a matsayin annabi na masoyin Allah idan a matsayin annabi na dangatan Allah idan a matsayin annabi na wanda duk duniya ba wanda Allah yake so kaman shi za a gaya masa cewa kar ya kuskura ya bauta wani Allah in ya bauta wani tare da Allah za a azabtar da shi to me kake tsammani idan ni ko kai ko wani mu yayi karambani yayi ganganci yayi wa Allah shirka Allah ka raba mu da shirka ya ku bayin Allah irin waɗannan nasosi su ce razana malaman sunna yasa kuka ji ba su daina wa'azi akan tauhidi ba su daina karantar da ku kadai ta Allah saboda shirka bala'i ce annabi ma an ce in yayi wa Allah shirka zai zama cikin wayanda za a azabtar balantana wanda ba annabi ba Allah ka gafarta mana ka raba mana da shirka ka raba mu da shirka ya Allah sai Allah ya ce mai gaba Allah rama anzir ashiratakal aqrabin na'am wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ku saurara ku ji wata babbar magana ya ku bayin Allah a halin sunna ka gane sunna kai kadai tsohuwa tana kauye bata san sunna ba baka je ka koya mata ba kana cikin matsala kai ka gane sunna tsoho yana kauye baka je ka koya mashi suna ba ka ci amanar tsoho kana cikin hatsari ka gane sunna 'yan uwa da dangi baka taba nuna musu sunna ba wannan yana da hatsari kwarai da gaske idan kuɗi ka samu suwa zaka fara taimakawa su zaka fara taimakawa to yayin da ka samo sunna su zaka fara zuwa ka fara tallatawa Allah ya faɗa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa anzir takal a aqrabin ka gargaɗi ‘yan uwanka da danginka na kusa in ji Allah da aka faɗa saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara ‘yan uwa da dangi gaba ɗayansu annabi ya rinka kiransu gida-gida yana musu wa'azi manzan Allah ya ce ya bani ka'ab ibn lu'ai an kizu an fusa kun minan nari la'uguni an kun minan lahi shai'a ya bani abdishams anqidhu anfusakum minan nar la ughni ankum min Allah shay'a ya bani murra ibn kab anqidhu anfusakum minan nar ma ughni ankum min Allah shay'a ya bani abd manaf anqidhu anfusakum minan nar la ughni ankum min Allah shay'a ya bani hashim anqidhu anfusakum minan nar ma ughni ankum min Allah shay'a يا بني An المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا annabi gida gida ya rika kiran manzon Allah ya ce ya ku banu kab ibn kar ku ga ku yan uwana ne dangina ku tseratar da kanku daga wuta in ƙiyama ta tsaya ban iya wadatar daku ku daga komi ban iya karɓo ku wajen Allah in kun saba wa Allah ya ku banu murra ibn kam kada ku ga cewa ina da dangantaka ta jini tare da ku ku ɗauka cewa in kun yi abin da kuka ga dama kuka yi wa Allah shirka in an je kiyama zan iya taimaka muku ba abin da zan iya muku ku tseratar da kanku daga wuta tun daga nan duniya ya ku bani abdisham kar ku ga ku yan uwana ne na jini ku tseratar da kanku daga wuta ya ku bani abdulmanaf kar ku ga ku yan uwana ne ku tseratar da kanku daga wuta ya ku bani hashim ku tseratar da kanku daga wuta ya ku bani abdulmuttalib ku tseratar da kanku daga wuta kai karshe ya iso kan yasa da ya haifa Ya ce ya faɗi mata binta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ke ma ƴar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ya ce salini min mali ma iti. ki tambaye ni a dukiyata duk abin da kike so zan baki amma an qizi nafsaki minan nari la uguni anki minallahi shi'a ki tseratar da kanki daga wuta in kiyama ta tsaya kasancewa ki yata in ki yi wa Allah shirka bai iya amfanar ki bai iya wadatar da ke bai iya tsina na miki komai a gaban Allah ce ci kanki da kanki tun daga nan duniya wa yake faɗin wannan magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai ne dan kai ne shugaban sakar karu na afirka wai kai wani ya ce ma ba matsala an je lahira wai za a saka cikin aljihu a kai ka aljanna wa a saka cikin aljihu kai baka da hankali baka san me ake cewa aljihu ba wai wani wai shi babba ne na kusa da Allah wai zai rinka ɗebowa yana ɗurawa aljihu wai babba riga zai zo da shi aljihai guda dubu saba'in wai kowane aljihu mutum dubu saba'in za a zuba a ciki sai ka ce a fim wai kuma ya ɗauka ya kai aljanna ya juye ya dawo ya ƙara cikawa wai sai ya kwasa ya kai aljanna ya juye ya kai ya dawo sai ya yi sawu dubu saba'in duk mala'ikun da ke garin aljanna ba su gan shi ba yanzu Allah ko gamman house ka shiga sau dubu saba'in ba a ganka ba duk security gamman house bai kamata a kore su ba balle aljanna kai ka san aljanna kuwa ka san security da ke aljanna security na mala'iku annabin da kansa in ya zo kwamar sai ya kwankwasa annabi ya ce ati babal janna yawmal qiyama fa astafihu fa yaqulu al-kazin man an fa aqul ana muhammad fa yaqul bika umirtu allah afta aftaha li ahadin qablak yace zan zo kofar aljanna in nemi a bude in kwankwasa in ce a bude kofar mala'ika mai gadi ya ce man kai waye da kake cewa abu da kofa ce sai in ce muhammad ni ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ana faɗin wannan magana da gaugawa mala'ika zai bude kofa yace ranka ya dade dama kai aka ce kar in bude wa kowa sai na bude ka fara shiga kafin wani ya shiga wanda ya sai kwankwasa ya zo to sai wani shi dan amore wai shi ba matsala annabi ma sai ya Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa khafid haka liman aka minal mu'minin ka shimfida fika-fikanka ga waɗanda suka bi ka daga cikin masu imani ya ku bayin Allah wannan aya gobe za mu yi ƙarin bayani a kanta gobe in Allah ya kai mu daidar ubangiji kwamitin marayu shugaban kwamitin sakatare na ƙungiyar izala na nan adamawa ya ce in Allah ya amince gobe za mu ƙaddamar da asusun kwamitin marayu saboda haka kowa duk mai zuwa wajen wannan tafsiri gobe in zai zo muna so ya riko sadaka da zai kawo marayu za mu zo da ita an shirya duk wanda zai zo ya ce Allahu akbar an gama ni dai zan zo da tawa kai fa alarama to babu wanda muka dauke ko kwandala kake da ita daga babu gobe ka zo da fucika a jefa a cikin kwamitin marayu in Allah madaukin sarki ya amince subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh